الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليف فضيلة الشيخ أبو بكر كياب رحمه الله تعالى yau متاشي مكتع المدارك وحقيقة المضاري almudari ko wa hakikatul mudari filu wasu suka ce hakikanin fi'ili mudari eh, fi'ili madi ne amma kuma zida fi awwalihi wanda aka kara a farkonsa harfin min arba'ati ahrufin daya daga cikin harufan nan guda hudu ba ta gayyara bina uhu sai ginin kalman sai ta canza ba ta samma tilkal aharuf ana kiran waɗannan harufa a harufal mudara'a ana kiransu harufa na mudara'a wa yajma'uha ƙauli laka zance na gare ka yana hala su ta? bi ma'ana darakta. idan balarabe ya ce maka ta wato kariska kaman ka zo ka faɗi kukanka sai ya ce ta, ka samu biyan bukata kenan eh, ma'ana kenan da larabci amma abinda su kuma masu nahau suke nufi anaita da a da na da ya da ta ga shi jadwal a harufin mudara'a ga jadwali na harufin mudara'a kaman a ajiribu aktubu akra'u to duk wanda ya zo a wannan layi haka za a kira shi sai na nadribu naktubu naqra'u ba taqra'u bane naqra'u ne eh, na ga nan na waje taqra'u yasa haka ne to kuskure ne naqra'u sai ya ya yadribu ya sai ta ta taktubu ta waɗannan su ne fi'ilai waɗanda suke yi in kun duba za ku ga asali kamar fi'ilu madi ne da aka ƙara masa wannan sai ya canza wato yana son a dan ka daga abin da ka sani a farko shine a dora maka mu kuma muna ganin kawai tun da abu ya canza ya canza kawai yanzu misalin adribo ina bugawa filu madina su adara ba to ai kaga canjin yana da dan yawa gaskiya aktubo ina rubutawa kataba ya rubuta aqra'u ina karantawa a ya karanta na diribo muna duka na tubo muna rubutawa kara'u muna abin nan Eh, muna karantawa yadribu yana rubutawa yaktubu yana eh, yadribu yana duka yaktubu yana rubutawa yaqra'u yana karantawa tadribu tana duka taktubu tana rubutawa taqra'u tana karantawa to in kun duba za ku ga waɗannan haruffa din kaman wakilan suna ne su ne ake liƙa su da fi'ili sai su fitar da fi'ili mudari'i wanda ake kiransa present tense da turanci kuma yadda yake haka aka abin nan din nan an kawo mana misalai ne wannan domin saboda musaba kaga da a shine adribu da na nadribu da ya yadribu da ta tadribu iyakacin su kenan babu wani in kaga an kawo wani sai dai a kawo sinun da farko ko kuma kat da farko ko kuma lam na rantsuwa wanda za a ce abin nan shi kuma in ya zo to yakan dan canza wasalin gaba tunda za ka iya ce dirib ka gani dun ba za ka ce diribu ba an gane tamrin shafahi itu bi mudari hadhihi al afali al-atiya to ga waɗansu ayyuka masu zuwa ana son ku zo mana da fi'ilai nasu alat tartibi ne ko alat tartibi al-muqaddam a bisa jeranta wanda aka gabatar a can baya kamar misali na farko aka ce jalasa to ga a ku shigar da a ga na ga ya ga ta sai kama ga a kama ga a a ƙumu shi sai kaɗan canza ai kama filu madi ne mun ce wani lokaci madin eh, kara abin nan dole idan mu dari iya shige sai ya rikita shi kaga idan da za ka ba za ka canza ba sai dai ka ce a kamu ba zai yi ba kuma tun da akwai a kama sai dai a ƙumu ehen gana ga ya ga ta zuwa ha ba ta zahabu mai han gana ga ya ga ta to wannan ne mudari irabul mudari to gali irabi shi kuma wasalinsa Wasu wasulla nawa yake daukawa tunda yanzu mun gano ga mudari'i haka zai ta zama misali yanzu kamar yadda muka ce aktubu haka zai ta zama aktubu ba zai taba zama aktuba ba ko ba zai zama aktuba eh aktubu aktuba sai dai kun san akwai aktubi eh wasalin kasa jarran kisra babu saboda me saboda fi'ili baya daukan wasalin kasa sai ismi eh akwai wanda suka gane lallai akwai wanda suka gane idan wani ya ce mana yana daukawa zai iya zuwa a haka sai mu ce to ya kamata ya koma kauyensu ya noma bana <laughs> eh, mun kare mata lokaci a gari ko na'am i'rabul mudari yurfa'ul mudari as-sahih al-akhir mudari ide wanda karshen sa lafiya kalau yake to ana yin masa wasali ne da damma damma ana nufin a kenan kamar yadda muke faɗa da Hausa ya zahabu ya raje'u ya jilisu misali kenan in ka ga dama ka sa a azhabu arji'u eh ajlisu dai dai daga cikin harufan da muka ambace su a can baya na anaitu guda nawa ne guda hudu don haka karka ga wai an kawo misali da guda ɗaya ka ce sai an kawo maka da duka a'a in an kawo maka da ya kai ma kana iya kawo sauran wa dan dammatu muqaddaratan tantofa inda kar kuma rikita mu wannan damman tana iya zamowa mukaddara ba za ta fito fili ba saboda mai filmo tallil akhir wanda yake karshen sa yana da illa Kunga ga wannan yayi kama da alifin da yake makalewa a gaban fi'ilu madi shi ma mun fala idan fi'ilu madi sa ya samu harafin illa to wasalin baya bayyana tun da fataha ne mabniyin alal fati to bina'in ba zai bayyana ba to haka ma wannan idan aka samu illa a ƙarshe to rufuwan nan ba za ta bayyana ba mislu ya to ya za ka yi ka za ka ce ya tsayu ba su fada ya alu ka ce ya alu a'a ya jiri ka ce ya jiriyu a'a an gane sai dai kuma malam ya kula alaihi nasibun fayansibuhu amma idan wasalin fataha ne shi kuma yana dauka yana dauka inda abin da yake sa wasalin fataha ya shige shi ɗaya daga cikin annawasif to lallai zai dauki wasalin fataha au jazimun fa yajzimuhu ko mai dauri to zai dauki dauri dama ya riga ya faɗa mana a can baya Fili yana daukan rufu'a yana daukan fataha yana daukan dauri haka ne to me yasa bai kawo mana misali a nan ba ko da yake ya kawo misali ko eh, ya kawo mana misali a gaba ya ce maka kaddarawa za a yi amma in wajen nasaba ne da menene da kuma ɗauri to zai iya canzawa daga nan za mu iya fahimtar cewa fi'ili mudari yana ɗaukan wasali rufuwa idan yana da illan ƙarshe rufu'an nan ƙaddarawa ne sannan kuma zai iya ɗaukan wasalin fataha kuma zai iya ɗaukan wasalin ɗauri to kun gama rage makan waiki haka ne? Hmm. to ga misali na biyu wayun sabu bil fatati ana masa nasaba da fatha zahira in kana sahih al-akhiri dan karshen sa yana da kyau mislu lan yadriba lan yaktuba lan yaqra'a bai taba duka ba bai taba rubutawa ba bai taba karantawa ba wato qaddarul fatha to in kana mutallan bil alifi sai dai idan akwai illa na alif an ce mana huruful illa guda nawa ne guda uku da wanne ne da wanne ne da al-alif wal wawu wal ya haka ne ko to idan mudari'i ya zo da illa na alif a ƙarshensa fatakulu fi sa'a lan yas'a kun ga ba zai bayyana ba in ka zo wajen li'irabi sai ka ce yas'a fi'ili mudari'i marfu'un bid-dammati al-muqaddara ala al-alif li'annahu mutallu akhir bi taqdir al-fatha alal alif al-maktuba fi surati ya wanda ake kaddara ta kan alif alif din kun duba a rubuce za ku ga kamanya ne amma shi yasa ba masa digo guda biyu na ƙasa mafiya yawa in kaga ba yi digo guda biyu na ƙasa ba to alif ne amma in ya dinsa ne to akan masa digo guda biyu don a fayyace Wata zaharul fata fathatu fil mu'talli wawi amma fatahan tana bayyana Da fi'ili mudari'i wanda yake da illan wawun da ya saboda ambaton su yana da sauki fataqulu fi yad'u wa yarmi lan wa lan yarmiya amma alif ba zai yi ba wa yujzamu bi sukuni fi'ili mudari'i ana masa dauri da dauri in kana sahihal akhir idan ya kasance mai lafiyayyen karshe ne to wannan sukuni daurin yakan bayyana mislu lam yadrib bai buga ba lam yaktub bai rubuta ba lam yaqra bai karanta ba ai kun ga ga daurin ya bayyana shine sukuni wa in kana mutallal akhir idan kuma yana da illan karshe to yaya za a yi fa bil hadfi to sai ka share ka share illan karshen fil jami' cikin duka da sawa'un bil alfi wal wawi wal ya wa taqulu sai ka ce lam yas'a lam yas'a maimakon lam lam lam yas'a ba zai yi ba lam yas'a lam yad'u lam yarmi to amma in ka duba karshe zaka ga lam yas'a fataha ne lam yad'u damma ne lam yarmi kisra ne karshen to shi ne yi mana ɗan sharhi a ƙasa Ya ce, fal mahzufu min akhir yatsa abinda aka share a ƙarshen yatsa al alif ne to ƙabla ha dalilun alaiha fatahan da ka gani a ƙarshe wanda aka bari yake gwada alif aka share na biyu wal mahzufu min akhir yadu abinda aka goge a ƙarshen yadu alwawu. wadda wa ƙabla ha dalilun alaiha na yana gwada wawa ka goge sai na uku wal mahzufu min akhiri yarmi alya abinda aka share a karshen yarmi ya ne an gane wal kasratu qabla hanan ya kawo alwawu kuskure ne an kawo alwawu kuskure ne wal kasratu ha, dalilun alaiha kasaran da yake gabanin yaɗin wanda aka barki shi yake gwada alaman ya eh, kamar yana jin zai malam jami'u kamar naka babu ko kai ma naka babu ko naka kai ma babu eh naka akwai amma na gana kamar da wani style style kamar naka na alarammomi ne na musamman ko ah. eh walwawu din akwai naka ya eh, kuskure ne wannan fa na uku a cikin na uku akwai alwawu naka oh tamrin kafahi so da baki bari mu yi tamrini kafin mu ƙara safi ili mudari bima yurfa'ul mudari eh amma a can baya ma ba akwai tambayin da ya kamata ya mana me yasa bai yi ba harufan mudara eh ko ana ku akwai tambayan ni dai nawa babu harufan mudara, guda nawa ne da wanne da wanne da wanne a dunkule anaitu eh anaitu to ya ake rufawa rufa wa mudari don al-zahira idan kana sahih al-akhir wa damma al-muqaddara idan kana mutall al-akhir sannan kuma sai me sai an-nasbu eh yunsabu al-mudari idan kana sahih al-akhir ثم يقدر الفتحة على المتلب بالالف على المتلب بالالف وي فري ده لن يبقى إيه، يو كان متى نو ني لن يبقى وتظهر الفتحة على المتل بالواو والياء ثم المضارع يجزم كذلك اذا كان صحيح الاخر بالسكون اها ويجزم wa yujzamu الا اذا كان illa او في mutallan الاحوال fi تو بناء المضارع nan kuma ga yadda yake gina fi'ili mudari kullura yu'rabu daban yubna daban shi mudari yana daukan waɗannan duka guda biyu amma madi shi yubna ne kawai amma mudari'i eh, yana daukan bina'i akwai inda ake gina shi bina'ul mudari anan ya ce yubna al-mudari ala halataini mudari yana masa bina'i bisa halaye guda biyu alal fatihi wani lokaci yakan zo da fataha kun gani kun ga fatahan nan yayi kama da wancan amma dole sai kai ban sun wancan mu'rab ne wannan kuma mabni ne ta bi ya salabi nuni ya mislu yadribanna ya yadribanna yaktubanna asali ya yadribu ne amma saboda haduwa da wannan nunu mai nauyi sai koma yadriban saboda ka ce ya bunna, to ba zai yi ba zai ba da wata ma'ana ce daban yaktubunna zai ba da wata ma'ana ce daban an gane sannan wa ala sukuni fi'li mudari yana masa mabnin ala sukuni in tasala bi nunil inas shi kuma idan nunil inas ne ya hadu da shi misali yadribna yadribni yasa anan kuskure ne yadribna saboda na din nan niswa yadribna yaktubna idan kun duba za eh, ku ga nunu anniswa saboda haka in ka zo lirabi sai ka ce yadribna fi'ilun mudari mabaniyun ala sukuni littisalihi bi ko fi'ilun mudari mabniyun ala alfathi litisalihi bi nuni tauke. tamrin shafayi kam hala yubna al mudari kam hala eh, halatani wa mahiya wa ma huma imma alal fati wa imma ala sukuni tamrin kitabi aha nuna nun at-tawkid bil af'al ath-thalatha ayyuka guda uku masu zuwa dinna halasu da nunu tawkid yajlisu yajlisanna Ya yashrabu alhiqu nun al-inasi fil af'al al-atiya yadhhabu yarji'u yajlisu al-qa'ida fil amr wa bina'i sai mu shiga al da kuma ginin sa yubna al-amru ala arba'i halatin tofa shi kuma fi'il al shi kuma bina'i yake masa ashe fi'il al-amr shi ba murab bane idan mun duba za mu ga akwai kyakkyawan alaƙa wajen li'irabi tsakanin fi'ili madi da yake mabni fi jami'il ahwal wa fi'ili amr wanda yake mabni fi jami'il ahwal amma kuma mudari'i ta wani waje sai ba su haɗin kai in ya hadu da nunin taukid mabni ne in ya hadu da nunin inas mabni ne amma a saurin shi kuma mun kurab ne mu'rab ne kun ga ya balle kenan to kaga dadin larabci kenan yanzu an kawo maka na turanci ne ajujuwan fi'ilai guda tara wanne zaka ji da wanne zaka ji wanne zaka rike wanne zaka bari musamman idan tafani ya saka gaba ko kana shirin yin aure ka gagarar rufe daki ga kuma damana ta zo wanzan mutumin da ya gina ya yi rafta ya gagarar rufe daki hankalinsa a ke yake Hmm. ya za ka gani samari masu rigiman nan nake so a bar su gina dakunan da za su yi da kansu a bar mutum ya je jiki tukuna eh. haka wani ya zo a gigite ya ce wallahi shi bashi ko da ruwa ne a bashi eh. ya ce ya ɗauka shi da ya tsammanin rabtar nan zai ruwa zai dake shi ba wanda wani lokaci su ma kafinta da tsiyansu yana so ya har hada kudin su yi dingin zallan lahiya wa yaransa sai ce maka babu damuwa babu damuwa ai to yana ta zuzzuga ka ya ce babu damuwa ai saukar ruwan kai ba kana ganin mana ta yamma yana ce maka saukar ruwan da saura eh yi abinda duk zai ingiza ka zai yabinsa <laughs> Allah kyauta na'am al'amru ko yubna yubna al'amru ala arba'i halatin fili amri wato na umarni kenan shine future tense ana gina shi a bisa halaye guda hudu imma ala sukun wa imma ala hasbil akhir wa imma ala hasbin nuni wa imma ala al-fathi shi yasa annahul wadi yake da dadi shi sai ya faɗa maka dunkule sai zai warware maka saboda in ka haddace to sai a barka da buga misali na ɗaya ala sukuni filil amri na ala sukuni idza kana sahih al akhir idan karshen sa lafiyayye ne walam yattasil bi akhirih shay'un idan wani abu bai hadu da karshen sa ba mislu misalin idrib daka oktob rubuta ikra karanta to duk wani fi'ilin da yake karshen sa lafiyayye ne haka zaka masa na biyu wa ala hasfil akhir shi kuma ana gina shi bisa shafe na karshe in kana mutallal akhir idan ya kasance mai illan karshe kun ga wannan yafi daɗi. shi bai raba mana hankali ba kaman a fi'ili mudari da aka raba mana hankali ko fi'ili madi mislu is'a kun san is'a ne sai ka ce is'a udu kasan udu'u ne sai ka ce udu irmi irmi na uku wa ala nuni tofa fili amri ana gina ki bisa kafe nunun ɗinsa. in ittasala bi alifin lisnaini idan ya haɗu da alifin lisnaini dalilin da ya sa ya kawo mana darasin a can baya kenan tun da wuri-wuri. aw wawil jama'a aw sune al af'alul a cikin af'alul khamsa to yubna ala hasbin nuni mithlu idriba taylu amr mabniyun eh ala hasbin nuni لاتصاله بألف الاثنين لأنه من أفعال الخمسة اضربوا واو الجماعة اضربي ياء المخاطبة أنغاني؟ falasulu idribani idribuna idribna eh to amma ba zai yabin din eh wa alal fati na hudu na karshe ana gina shi bisa fatha in ittasala bi nuni at-tawkid idan ya hadu da nunu tawkid misali idribanna kun ga wannan ya hadu da fi'il mudari sun zama daya ashe nunu tawkid shi duk inda yazo to mabniyun ne bina kawai yake yi idribanna oktubanna ikra'anna eh idribanna asalinsa menene eh ai ba zai yi bane ma ai ba zai karanta ba in ka ce idribna ai ba nuna din bai fito ba saboda ba zai fito ba don alkafifa ne ma ba zai fito ba don ka ce idrib za ka ce to nunun da yake daure kuma ya sa a larabci dauri da dauri su haɗu waje guda ba zai yi ba in kaga dauri da dauri sun haɗu waje guda to sai dai idan wajen wawul jama'a aka fitar da wannan alif din to shine wawul jama'a na da dauri sannan alif din da yake kansa yana da dauri amma ba haka ba zai yi ba kima ma abin da ya sake fitar da alif din a masa dauri don a gwada maka wawul jama'a ne in kaga babu wannan alif din da tsauri to yana gwada maka fi'ilin mutallul akhir ne oktobanna idan aka ce ka faɗi fi'ili amri dinsa ba zai yi bai oktobna oktobna ya koma nunun nisuwa kenan ko kuma ya kwarai da gaske da shi yasa ba zai yi ba sai dai ka ce oktobanna anna saboda haka idan alkafifa ce ma ya za a ce idriban oktoban ikra'an tamrin shafahi alakam hala yubn al'amur ala arba'i halat aha ala imma ala sukuni aw ala hasfi harfi illa aw hasfin nuni au a wilbina alalfatu yabin al'amuru wa ma hiya shi ne ya ambace su waɗanne ne tamrin kitabi alhiku nuna taukidi bi af'alil amril atiya ijilis ijilisanna alkafifa fa kul كل ايه كل كلنا الخفيفة فا كلن تمي اشرب اشربنا كوكما إيه، ما شاء الله تو سي نواصب المضارع to amma wannan zai shiga da mu haruffan da suke yin fataha ili mudari tun da a can baya mun ce mudari imorafin idan haruffan nan sun shiga moraf ne sannan akwai jawazin su ma za a kawo mana su saboda haka darasinmu na gobe insha Allah ta'ala na farko harufan da suke sa ma mudari iya zama yana da fataha maimakon rufa jinsa da muka sani na biyu harufa ko adwad sinadaran da suke sa fi'ilin mudari iya dauki dauri su ma sun kasu kashi biyu duk gobe insha Allah za mu kashi na farko su i guda ɗaya ne kashi na biyu kuma sai sun nemi i biyu sun musu ɗaurin nan Oh, wannan shine na hau kenan eh saboda naga ga muka fara bai kamata a ce an yi abin nan ba ko za mu ya kara eh abar shi haka to masha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك